بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا غبا سكويا في لغرو غني بكراتي من يوم littafin mutasarar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wasilata sabi al'ashara ita kwakwuroge ti rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan bayan sahabu ji zaguwe to ya tariya nabi gumiya ne gurgudu kendo ne ube da littafi abuna ike ya ganin sahabu ji na ji izako tishin ya zako shi ta ci al'umman na wani ide zagu tsan imini abu iga gada etayen zato abacin ugayi abu ishaq sa da ya giya abu waqas radiyallahu anhu mutu da mini ya zakwai al'umman na jausa da bunu abu waqas ainihin sunan waye sa'ad a ce juye gani bai egiyar abu wakasi wakasin nan wai kuniya ya babu ainihin na babu yi malik egiyar ohio wato malikin na na igi ohio na ohio wato igi abdumanaf abdumanaf igi zuhura zura igi kilab يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة dangi bu da ake ba gani be da koya nabi sallallahu alaihi wasallam ne ga kila bai ga mun rana to dai zakon na jibata a da alaka ya dangi bu ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yasa da ai sunan nuga hamnatu ya ga sufiyan hamnatu igin sufiyan wa aslama qadiman sa'ad bunu abi waqas su da zai ji da lo musulunci shabala marina allah akbar har mutuwa jufe ganga lakar ra'aituni wa inni la sulusul islam akikami mi izamiyo na yi zai abada bangare ta ce a to fiye musulunci a ga wuyo ngayi nimi ne guta bu na dai hugwayen udalo musulunci na wa shahida badar da kunci kwanan ngayi kunye badarau ya kuna nabi sallallahu alaihi wasallam ga su ko gamu ya zai ji gun bata na ke dai ina ba na jin aljanna ya ci ba wani wani ya garanti aljanna annabi ga zan doro na lokun badar na ramu sokota tibu wa lona wa lona e kun ci kuwa na soko masu abarici da baku wani umarji nasara ya wani walmashahida kullaha makan lokun badar na sadu guna e na nabi muhammadu gufata na sallallahu alaihi wasallam gani ogun biyu gani ogun kundoro na nabi lo na biyu وهو أول من رمى بسهم في سبيل ka وغايزي كايك بسينشي اتيان في ليكونا الله ekpa bisa ce tinkun gai zakakancho Allah akbar wa kana ramyuhu zalika fi jayshin fihim abu sufyan ekun shi na mu kakpa bisa ce gbaku wani kuna soja ya abu sufiya ne ji dagwa na. soja abu sufiya na abu sufiya da wuda mini ya. makaci jau hali ya kafirinci amma soci biyu wuba ga musulunci go fana ji fatiwa makana allah akbar sa'ad sokoto da bai gishi mini giujo wude giye muhammad muhammadin na zai wuna tu hajjaj na wuzali sarari ya tiye bi na kona ura wugin na wani hajjaj wani yusuf a saka fe su gishi wuce wuzawan gishi sarari nke dage umar almuta da ya gina bi ubaid ngawu umarun na nke dage amir dage musa'ad allah akbar ya gi guba ba na gwadisi bi gwata abu muke dige umairu muke dige salihu muke dige aisha mata bi kasrihi fil aqiq sadu bunu abi wakas emi ubu jajale lokaci ya jalibe da bayu emi una ce eh, da na iga alaqiq na alaqiq na mini ya madina bu babu jajale ala ashrati amyal min al madinah. emiyun na mai mele guo gan be madine dole ga ba ta wa ba da mini ya madina wa ina illa ziyara lo da na wuce na yifi madina wa nan wale mi sahaba nabi muhammad je sallallahu alaihi wasallam be ja jaji rayuwa na ka ta fita jina abba da na ki kenan babu ya mincho

nguyi kanga Allahu akubar fakana akhirul ashrati wafatan mini sahaba wuce ko guwan nama wagai zai jajali zuma gwai ta ci wani al'asharatul mubashir na biljanna na dai ya bata bai da ana. wagai zai rayuwa mu da tafa yana lokaci ajali wuyi ga zo tikin mu za mu ci kwanan shi so ci gwe sahaba mu ci kwanan da zai ji sokoji latuya ya tidi majiya musulunci wani zayen tota ce gai abul awaro sahaba ne ji kuniya bai abul awari na amma ainihin sun nuyi sayi da ya gina zaid zaidin nan su ci giya amur su bai bayu ya sa'idin nan sa'idin nan wuyi giyan dagi sa'idina umar egiyen dagiyan sayidina umar yagin zagin sayidina umar sa'idin naga juyawo sayidina umar udige fatima a tudi yage fatima fatima wuce sayidu ga juyawo a ke da dallo musulunci ke sayidina umar wani lokaci na sa'idu go musulunci na watun da giwi ba bausarawai ibuna ga yanzu na na da kirki wai to musulunci labiya mu yuza kirki musulunci ke bebe na gogwa guba ba to yi miyu na yi ga fatima na na yagi sayidina umar na sayidina umar yi babu yau kashi e wakibo e bau na wa mitu e tiyan adini musulunci wani mangole su kuma ji falla sayidina umar na mutsoga ke bai zaku ta ci musulmi jibo ngala kan da cewa le zai ta kwaka da ba wuso kwa da biya zannan ga ce wato na ta bai bene re wallahi tallahi wani na umar ya ka e gwa sayyidina abubakar ga wa ne e ba fallabo ne amma chabala maro yegi un zagi na jin imani biya nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam wuyi babau kin lauci je da wato da musulunci ne kila wuce mai to bawa amma ba tó biya mutu nan ga wale ga wuye ka har tuku ba na funan wajen ijira da tun annabi muhammadu madina wani sallallahu alaihi sallam nga zai gai wa ga nan wuya wuru mana unyan umaru ba zai ja kela luba annabi madina ba ta na su soci daga zacin ya shi na wa waga ce ga wai da madina ne amma funan umaru a tiyana wamiya a dai labari ali na wunan yin gaji ya za ku tiwuye ne wuce ugun ya ku wadda yi rayuwa ne na wullo musulunci na fi yi sallah yi so amma ya dana umaru lo musulunci nan ga yi wato ala idda na mai yi tula kafirici shi gudu be eh idda na liwe na jeba wani a dai da ta ci musulunci a alulaban alaban ibn zakagoci uda ta camu ngala wuji zate tengiya wallahi talla annabi muhammad ba duwa ba gasso kwa musuluncin nan wacce gan bai umar gubai so ci cha muhammadu annabi muhammad gwatiya na umar lulo musulunci ma fe shi ya musulmi e bone yana ja jiwa na tunan umar lulo musulunci na kafiri je yawa wuci ba ayaji sakube boyuyu to kila ga biyo sa'idi den nan waye giyan da gi sa'idi na Umaru. Nga mala ya gin zagi sa'idi na Umaru? Nga la ya gi zagi sa'idi na umar sa'idu na yaltaqi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kab ibn lu'ay dangibu da ke babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwatayen da kuwa rabi na iga kab egeyen lo'ayi na dangi buda ake ba biyu dole za mu ci kwanna ji fata daga na makaci jayi fata na ibina zaguwan na man jiga fata kure shi cayo yana mai hubu ga wuce na wale ya ndoro a ga jiye na a ga dangi buda ake ba bai zuyo da annabi muhammadu in na yi zashi ni daga ka za ba su majaji ba ni wa allon da kuwa ji fata da ake fiye wuce zashi ni na yi na da kowi e yawi yan yawi a da ake ba bugu pata maka cayo kureshi ci jihar sa'id e gizaid e yuga fatima fatima e giyan e ga gai e sunanin ne sahabanci kwanan wa huwa ibnu ammi umar bin khattab umai giya dagi sayyidina umar bugun dagi sayyidina umar aga yawa ga zaid e giuga go musulunci ke musa da sa'id na yuna be boje kirki to musulunci la ba wa tazawwaja ukhtahu umm jamil bint al khattab yegi sayyidina umar mun zagi ne ga umm jamil na nga sa'id je yawo be aslama qadiman dam ni zai ji da lo musulunci na wallam ya sha'ad badran amma da kuma badar ba da kuma badar ba sai da ya giya zaid ude gishi min gi ujo abdullahi da bu wa kana sha'ira abdullahi nama umani ko salawi yani eh, na musulunci je da bai na wa kala zubair bin bakar wa waladuhu qalil zubairu ya gina baka daga igiya abdullahi na wude gido kwa eh, mini gi wujo kpata ma di na wade na da madina wana da ma wajen ajali zumana hijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wude yara ta benina eya na sahaba wuce kwanan otun leije na wuyi eya adu'a ni bai gutai ko gabe guni ko gabe gusi bidu wasa ba wuna sana ke na gai ugwa ga sa da na yi kai tun yi gbana shi uzo a ta wunde ijele kewi ijele ya sa da wulo pagan yi ke de mini sahaba wuce ko na jo abu muhammad dabu ne ya abdurrahman ya gina aufu na ma zike wuce ko da wani abdurrahman budu aufu su kuta mu biya ziki ita ce sahaba na bai muhammadu jim sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bunu awuf mutu yaltaqi ma'a lai sallallahu alaihi wasallam fi kilab bin murra gibu da ake ba na annabi muhammadu e ba da na annabi da ga kila bai gina murra da shi shiga mutu yau damini zai ji da nasara ya tiye limanci jiya bi Muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam a fe lokunda ga ya kun tabu kawo ya kun yi wani musulmi ji lewa na ya baku wani annabi da zuma annabi lafiya ya ka sallama ku sahaba ja sallayi a sallanakin abdurrahman lashizo kafi sallau gumina annabi muhammadu bai allo sallah sallallahu alaihi wasallam wale yawan da darja ya limanci ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a mai ji sallah zuwa nabi fai gusa launi ya gurgudu na kewa gane da wani annabi ya ce masu buku sallah wucin annabi fai ke dugwawa ya tiya sallah na ji da lokaci wadda da mini falala na su koji yuna mushi annabi muhammadu zo sallah kin da na sayidu na abubakar shi annabi muhammadu zo sallah abdurrahman bin auf aga yin nuwa ga ashifa'u sunan nuna wani zanda da ci ga al'ankawo wa kanat muhajira numa damni zai ji jira da tsohon nabi muhammadu madina wani sallallahu alaihi wasallam aslama kariman ibnu auf damni zai da musulunci cabala marina wa shahida badran ugu kwaye badri والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم e kuna nabi muhammadu lo patana gani abdurrahman bunu auf lubi no wasaha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla wara'ahu fi ghazwati tabuk bayani biya tazo ke da muhammadu ji sallah zuma yanzu ibo ibnu hawf na fe lokuya tabuk na wala ya ci mu ci ku yawo tuci soko zai soko jini da bai yi ɓata na da ta cin halitta da doshi da dabuwa na ga wayu shi zo sallawa mai tuwai na wale wani dajin bai wani na wani muna ka na bijin ya dabi wani ji sallah zumu ba so kuma zan nan wacce muna da ga tishi halitta yi ɓata sallah je zumu zawa hauji za ta yi so ku bai wayu yi kuma to addini zuwa bai arziki wani sarawi wallahi tallahi wannan su kwazi kike gwayo madina ce sahaba da sai giba ta gi sai mawa biyu fe mawa biyu dukiya nan fe lajin mai annabi muhammadu shi taimako su ma jale annabi wani agmare zai ji gukun badar na dukiya nan wa ci shiga gaya nan wa agmare kafin lu ishe gwana dukiya nan wuya dini na agmare gani mu fe lokun da wufe na sokoyi yana ya a gawa da sun shi ta ciya wuji na shi wuji mallaka na wani ofe wa ga wuji ke azike mota ne na wala da kuma azike wa wuji ya a gawa ce mutu keri da wuji wuji ya kin do dai ma zikin do ce da ta ciya ya tulo ci wuji wa ce mutu keri na ci a ga rayuwa e bu tsananiya e fiada Allah haka ba e kun tabu kan na sahaba jiliya wala e bu sarawi ngala ko ga mu fabiya لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الأسرة سكفى بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفى بمكة تجي وفى بمدينة تجي نجي لامي تو لوكة تجي وعلينا زندوكوا زافدنا إذا ما لوكا إبونا يكتا بوكا قال نبي محمد لازم أبوه wọn lo kundoro zumu ba ajali wuce jan wọn ibe kpalo ya wuce ya yi ja gama laye wuce kudi ne wa bai yi na irifi ba duya sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna ji wala da ya ci zuwa to nabi muhammadu na kakpa caji le wala ye sashi ji jaje li dibe ti nyakun na ji kafiri ji nya ba ka kai na wallahi tallahi ke bayan ummu salama na abu salama nga wale na gunko o da na wuje tiyo e ti wuce gabu jaje li dagba ku bore sahaba ji fi bai beti na waga e gwa wannan fidati e an ji wuga lona e gwade agwa otu e ula aguti ni yana kakwace ajo pati uji bai inda ci bai bai lato adini na bore allah haka ba inda ya tu a da ci wace fi pati eti ti da zuma na fito a nabi muhammadu no soko ogun ya soko ce ogun ya so ko fagani bayani sahaba ci kwanna ude giji mini gishi ude salim salimul akbar salimin na jajale kabla islam tun musulunci wasu labiya egin na jajale da wa musulunci labiya wuke degin zage yi ga ummul kafin ne qasim amma gina wato ma da lokacin jariyar kafin annabi wucewa zinan wuke dege muhammad muhammad na ngai lajin to kuniya ga babaye muhammad ibn ina ya kuniya na hada ajiza ya bagi ko babau babawa ya muhammad a ga ibnu muhammad ya gi muhammad ko wasu da dege ya muhammad a ga waga abu muhammad ngai ga kuniya ko ummu aisha ne aisha so egi un na ga juye e ba ce layu ga abu muhammadu ebona ba ko musulunci wa magin na dan iga ya farko to mu ya jaje le to to musulunci labiya ne ga ya fi ba gwana ma zaki mun ci konna na chadini ube azaki wina uga abdurrahman bunu aufu uke de ge ibrahim ude ge umayd ude isma'il na gi guta ta na ga yin na ga ummu kursu ege okba gama ngama allahu akbar yi mi wuce na mamada na umu ko sun wuda minin zagi na shi kila da tsohon nabi muhammadu ci jin ba ya biyu na allahu akbar a ci gaga nke dege urwatu egi abdurrahman egi na kin afirka ba man kin yayi bo no ce ganin sara zai je pa kusan continent gutsun ko gutsun yi africa continent gaba yi don ngole yi ake babe to larabawa ji pajikoji larabawa ji south africa gaba yi shi kinyen morocco algeria na iga zahir na misira pata africa gaba yi shi ghana togo senegal ngole yi pajikoji a misira ciji jazairi ciji ngai algeria jo morocco pata larabawa jayo be shinki ciji mauritania larabawa jayo ya kado ji bai ne to afirka ba wuge abdurrahman muno aufin na ne yi salimu asgar na ade salimu al-akbar ngai kayetun a cike dai salimu al'asgar salimu ta tangi na gawo afirka bu aga yi nauyin a ga sahalatu egiyen su'ail salatu egiyen su'ail ibnu aufu ke dage abdullahi al'akbar abdullahi al'akbar na kutila bi afirkiya afirka gaba mawuto gabawo aga yi nan waga nufifetiya kabila e, banul abdul as'ala gabon nan fetiya allah akbar nole kusa ya e gi gutawa afirka bu urwatu egi abdurrahman afirka bawo muke dege salimu tetengi afirka gabawo muke dage abdullahi akbar afirka gaba ke wunna ma sakugun ya bayanin allah akbar muke dage abubakar yage abdurrahman muke dage abu salamat alfaqi muke dage abdullahi asgar wani yage abdullahi akbar amma na shi kakai kin dodi sahaba ja di giji na ji sunan ta abu an nito al'akbar nusa ba ce al'azgar zakan gina wayin zagewa ga al'kubura za su mai a sugura da a ga yi na yan ɗagi gutatan nan ga abubakar be abu salama bi abdullahi al'azgari a ga yi na ga dimabir ga yi na yau wa iya awwalu kalbiya na kaha kurashiyu wugayin zagi farko na tiya kabilayen alkalbiya jau na kureshi ci jiya e wani ebuna abdurrahman bunu aufi kureshi ci wugayi zagi farko na makaci jiya wani na ya annaji muke da giyan abdurrahman ya giyan abdurrahman be to musa be giyan abdurrahman wa kana ala shirtati marwan bin hakan bilmadina? madina mini ya zai jife jagora yin hukuma ya marwa na yi yin haka madina wani damini nun sayin polisi jau abdurrahman bunu auf mata bil madina madina ba nabi muhammadu celalo na ba ajali wujen wani sallallahu alaihi wasallam ken da da nabi wasu jin ajali madina na caga ibnu auf jin ajali madina bu na bil baki. bai ma so ku sahaba wuce kwanna na uyi baqiyo gai mazuka ta na su musulacin madina isa eh, madina ciji arba'in na yana wajen ajali na ijiraya na bisallallahu alaihi wasallam wudi ya gba wabe gubai kanga zaman ya sayidu na usman a ci a gama zuki wuce ko na ajali abdurrahman bin auf Wasu salla alaihi usman sayidu na usman jikun sallah allah akbar gole da mini zai da jajali ta ce za ko wannan na wani lokaci na mu jajali na wasin nuhu isnani wasa ba'un wai giya adọ́wà ni bai bẹ̀ kanga wani da de ìṣẹ̀lẹ̀ ló pa de ìṣẹ̀lẹ̀ ló pa tó ti gùn sahaba ta zai ni ga kémi ya zagu na ya bazu na bu iga ya tun zai nina kenan gome a ga yi wa gan amiru ya gi abdullah ya ji kuniya bai abu ubaidai babayin ubaida inda ya yi ubaida ce juya bagin nan amma aini sun nuyi amiru ya gi abdullah abdullah yin na wuce giya aljarrah so ku bai bayu ya sahaba wuce kwanan mutu da mini za gona nabi muhammadu ya bushara bai lulayen aljanna ya rufe ba ne wani aga inna amir ibn abdullah aga ummu ganamin binti jabir Dan zando shi ga sunan nawaye umaima ege gana musoma yaltaqi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fir bin malik dangi gibu da ake ba bai ci sokwe e bayan da kwaya nabi ne ga fir ege malik na wale pata zajin ne ayo dangi ma ayo so kube boyu ya bayyana aslama qadiman so da dalo musulunci abu ubaidan nan dan ni zai dalo musulunci na dole za konna na shi so ko sabata ta cin aluman na jona za farko jayo na to annabi muhammadu zumana sallallahu alaihi wasallam aslama qadiman qabla dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dar al-aqab Darar arkam kafi a nabi guda darar arkam wani walo musulunci kan gani wa shahida badran ungokoye badar wal mashahida ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kuna ja nabi muhammadu lo pata na gani abu ubaida lobi wani ya kun babare wallahi tallahi kun gbagba amma pata sai na a raya ji kunya sokola ara ya ji kun ya so ko ga yin ga adiya na mudiya yau ke babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wusa shi ya je kun sashi ji tutu be teji zan na ga yi to ko wallahi tallahi kai zan na ji ga tula sai di ba fariya ka tule fi bi cikin ji ga tula sai dai ba Yi ba gafariya ibn alewa yare gala so ko ga mu fa biya eh yo ni ka mi mu bo jizo an yi bụ an ji azụ an gabi ya zuki yaji na aga lobe yi na allahu akbar an yi ne yaji an gabe gyaji igwa kan sanan da ciciya daga maka har madina da sun anabi muhammadu wanda e ya yi doa ngala sashi ya bucin ba zuki obi ya e masalaci wa fe liyo masalaci ba wa ba amma nabi muhammadu tsayo sallallahu alaihi wasallam ita zuma tubu a da imanu jidu su ko goya ga gani da alkhairi wa naza yawma uhud ne allataini halata fi waje nabi sallallahu alaihi wasallam e fana gunkuyen uhud nan adiyan guban doci na gada laba fuska nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam min al-mikfar nya ina nabi muhammadu kuma kwakwaye kuna ga ga mikfar ngai zai layan guba mu cike daga fuska nabi muhammadu wala bai ku duk wana tuna sahaba ta bici e bone ku cha wana irin do la ilaha illallah mu ga kiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahaba na ji mabekke na fe ba nabi ba zumu ba ba na ya kuma ce wani gina gana na bi don ne sai fi gobe ka na ji ga ya ba ba ya kun ga wani na ga ya ba mutuwa da fadi ga ana abdullah ana rasulullah me gawa me gawa oh, sallallahu alaihi wasallam kuma kuna na biyu yankun ga mikfar nan wun ga yau zai layan guba kyabu na ba fuska nabi muhammadu wani

waya koya fa wuce ne abu ubaida ne wala na lekun wuce wani amma fa hassana ta fahu ika guba na otu na koya rana wa fi ikpaya e isa e ya nisu n'oche oge ike egburu zaga koya isa e za da zuma ko amma wuce ya fi isa yi sokula fi karama yube Allah akbar har sahaba jajaji ga maru iya hatma katu asan min hatmi abi ubaida yi su zaye le ya kuyi kaya ke ya fesa saya za ne na di abu ubaida na ni yi kayi buru kuya ma wuke ya fe saya mi sun bai allahu akbar o dai zaga ku kuyi ka sha waya wale ga ya sai lalake abubu musamman wani roba wani ji amfani bai hunguwa wa ga yi kan na gaya tsawon amma sahaba jigan alle misun zai sa zuma na kan koya na ala taba le zaye irin abu ubaida na soci wula fe sayu na allah haka ba ibu na ibu su kowa koyo su koca mutunci bai sai aso da bayu bai abu ubaida sokotu da bai gizi, mini giusho ya zaidu dabo umairu dabo allah haka amma ina sha ni sokogi guna zuriya ya sahaba wuce kwanna za ku babanu da ya zaidu gan bai umairu idana allah haka ba sokoya zuriya adi zama sokoya so zabe ma bai wuce zuriya abu bai da hagi kini bai ajaliya egi guba ne wato wa gawa gadde za za wuce makaza a kya ji faro zuriya ga gikin Allahu akbar na gama makafiri ji fai fayin ba bai lokaci na ya nabi na yayi Ibrahim na na ne ya baji a ga nabi ya jabu taru zai zo wa bana zo wa ba so shi fai ci sura ita ga inna shani haka huwa labtaru zai Muhammadu wa ba wa mata bi ta'un hamawas abu bai da jajali lokaci ne dagiya a mawasu ji faruwa nan babu jajali allahu akbar dole yau ni tuto a ga batan lokin ga ipa ya jali da tuto ya nasara da wani ya ga furobe mazuwa allah ba ga ipa jali da ipa e gafaru wujajali e e ji na izira dai ya shidi guba na kabar uci da na yi ga gauru baisa nan ya ji na yi ga amta nan babu kabar wuce allah haka ba wujajali na wai giya ya e shita di guba a cagu yi kango وصلى عليه معاذ بن جبل صحابة وشكونا جكون صلى ونيجا معاذ يجي جبل بعرفنا تلا بيد مجي عديني بإلم عدينينا na nabi tulokin ya man gudu jawazina mu'az bin jabal man do ci ga amru yage as ga je kun salla ga kun salla wa kad qatala abu ubayda kafiran mini tunci ko ya tugawa mana ji sahaban nan lonan abu ubaida amir bin jarra dau yi kafiri wan dau fato fona kunkunya badruna Ndau da mini zai ji beke ya ji bi annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam mun tsoga wanda foga eti ubay abu ubai da cin aya bai tsoce ga yi gala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tunje ma do ya ni ya otu ci kweyi a imani jin be tsoci be fwe zo bai yuwaduna ma hada Allah wa rasulahu a fidye ya zai ji ele ba so ko betu na ba zai je ji gaba be so ko betu na wa tun da ga wa imani ji fidye ya za wuce ne walau kanu aba ahum kada za wuce ji gafe baba yu au abana ahum ko e ke wa ga ga sahaba ne tun wani su kwai kiwo ebona dawon leba wen soci ba dawon leba wa nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam nga malu de boye ya wa un soga wonda u fogo so ko ci uti e tun ga wa man nulona so ci ga wa le zai de boye ya ndau ko ya jiuji ko au ikhwanahum ko ya jiuji au ashiratahum ko dan jiuji zumana dangi na jafe ajin dabe tuci ajin dabe tuci yana wa sun zai ja imani wangi jina jebu ya ya na ja a'a ulaika taba fi qulubihimul iman so ci ga zai jibe siffar ne na imani a ta ga fedu ya babu so kwa imani ladi tabbata ne ya babu wa yadahum bi ruhi min wuciya kabo bi ruhi ndo ci daga babu so wa yudkhiluhum jannatin tajri to shiga lalu aljanna aljanna na to de min tati al anhar enu je tiya ta ku bona enu nye madara nye fu nye ege nye nuwa ikpara aljanna no pata wa de enu na jikaka to en salsabi ga aga lo aljanna na ma khalidina fi an wara duwanu a tso mai idaji bai gagba ya tsoci so kwa idaji bai tuwayin allahu akbar a tso mai idaji bai gagba ya lijiyar na so kwacin alikawali ga ya ga mitumi ya laye na so shiga ula ika hezbollah zai jige ji gaba bai zai je na ba so ko bai tuci wani za mu ci ga yi soja ya so kojo jemma ya so koji na wani zai ji so koji na bai yi na gada wani ala inna hezbollah humul muflihun sato wale zai ji amitu ba wutoci a ta fe kunguci ji ya toci ne humul mufuli wuna ga iza nasara ji aya na cin shi ya ci zibo abu ubaida ebu kiwo ga ya tuna wuloci wanda wuna biya nabi muhammadu jana laka jina etu alkhairu lona ngala ga dangi boyan adini ga dangi bondoro zandoro na adini ga kiwo babe ina zanna ngayin yoyo ngayin yoyo gamala a ta sahaba na ya giya jijin imani biya na biya nan a sai ji fata ga giya wuce a ga a ga hukun da sahaba na je giya gida abu musulunci ibu e boya abu biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wani na nabi wa na ga ya wace yau. zandoro na wa nabi ana ade wa ka ga ce na ka faci Allah Allahu akbar ka ga mawa nabi muhammadu a ade kauna a. kuga ma amma dai kauna annabi muhammadu a dai wa? ngala abu ubaida na wanda ya kunda abu so ko chagwa doyu betungawa mai muce ke ga musulmi zai kwata ga soye ita tun alkhairin nan aga je boye ya zandoro ne le ba su ko biya annabi muhammadu ibana sallallahu alaihi wasallam to jama'a jin nagai ezoba ne karatu mini littafi mu ci ko nabo غي مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة etakwakuru ya ti rayuwa محمد muhammadu gan bai sahaba wuce koji zaguwe zanen na jiga luma je wasu sa'on egwa nabi gawa da shi zaguwan na tatikin wa eti zaguwan na mai abubakar nga iti sha wuce to umaru wuce to usman wuce to ziyar wuce to ali wuce to kenan ga mula kafi sai na Umaru jajali na zagu tsawai mini yanzu ya jaya bushara bello aljanna na wuliyo ga ya to da ji shawara doro ne ya gaji shawara ga wushi musulmi ji zo na wagi ibnu fata za guru jayo e za jayo na nabi muhammadu ya daji mai pata ibnu unga ga ya gina aljanna yau. bugo ya to da liza ya ga a hajjali na lokacin abu lulatul majusi su babu a ada goraya amma nga ya gi nga ya fi fi caju fi tiya bakwai saidi na umaru wuce wa gan gashi lugwa cha wa be sahaba ji maza gutsun ali mini abu usman ali ibnu aufi sahaba wuce ko na ji gulli da wajen ga yato da ji shawara zai ga legan shawara ya ga gikiri tubar kwata ne wuce wa ga zakirke zaguwan na ga zakon shiga da wani zan na je wagayi dokun be addu'a bayan e wana lokun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nole ndoro a tun ina ga guje dangi bobe a ndoro a yi kuraishi shi ndoro a ma a alo musulunci wawo aga ga ga le kunda ni ba e kunda nabi muhammadu pata gani olubu nole ga zan ja yi bata na farko shiga da wani su ku ga da alkhairi so ci gunya gama la ya zuci shi za fahimta ya to kogi sahaba ne wallahi tallahi yuji bawa wallahi nan ba sahaba na bijo ne magiwa gijo in za gijo ba rufu jo in ji alkhairi za ne wa <coughs> ibn sukuwa ga waya daji bai zai wani ke ne wani lokaci wani yore wallahi tallahi billahi illazi ibn nan bo wani na da gunu laksu wani ne ibn ya tsuna wani aljanna na ga wani aljanna yi wani daji bai tuni tun yi shawa ya certificate aljanna ga wani abubakar ne umaru ne usman ya bu aliyu na waje boyaya nan lokaci wai ni yau aliyu madiyan nan waya abubakar bai umaru ya aliyu da kauna aliyu ga kutamin min bare ya kufa ba ufe shi za wani izo ya tsalla na waje ufe daga khairu hadhihi al ummati ba'da nabiyiha abubakar wa umar zai da alkhairi ga tacin aluman na jauna egwa bi muhammadu ga wana sallallahu alaihi wasallam ga sayyidu na abubakar sheji mai umar jemma dan yi fe wa ganna ga zai limaya ni ga ga nduro ma gana zagbao mu ga itishi musulmi ji kan ga mu ga fe shati sallah ke kufa bu amma yana fe wa mi aliyu ga abu talib wannan zai da alkhairi ga tacin aluman na na yi abubakar ga zandoro egwa bi muhammadu ga wana mu sheji mai umar a sanga ya ga wa gawai gwali ujin bai dai nan waya abubakar umaru ga wuti bi na kuma halifanci gobe wi ga ya yawai yi gamana da akida dede akida dede gamana ibuna aliyu wato dai nan waya zanna ga deboya a deboya doji so ko jaya qur'ano ga ashidda wa alal kufari ruhama ubainahum e fogwaye bayan tsananin jiloba kafiri mai dai boye ya doji so ko ga sahaba nabi muhammadu ya de kiyon dai boye ya doji a saurin bai ga ya ga maki doji a yawon gole ya ga wace ya so ko le ba yawa ya go kashe so ko so ko ga dai gun doji o ma ga maki doji ja yau so ko sai bai akida da ribatai zai ji fi bayanan so ko ya arziki tuba jin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك